Hanyar Adalci Darasi na sittin da shidda Babban Malami Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya fahimta, ya miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga Yesu almasihu yana ziyara a garuruwan Falasɗinu, yana koyar da taron jama'a, yana warkar da marasa lafiya, yana fitar ma mutane aljanu, mutane sun yi mamaki suna tambayar juna, kai, menene haka, tabdi, yau ga sabuwar koyarwa. wannan mutum yana da iko ya ba aljannu umarni suna koyi masa biyayya. Marku Sura ɗaya aya ta ashirin da bakwai Yau nufinmu ne mu ci gaba cikin lanjila, sashen bishara, za mu ji zantattuka masu ban shawa waɗanda suka fita daga bakin Ubangiji Yesu. Wataran yana tare da almajiransa da wani babban taro a bisa dutse. lokaci bai isa mu karanta dukan wa'azin da Yesu ya yi ma almajiransa wancan rana ba, amma idan kana da dama sai ka karanta dukan jawabi daga bishara ta hannun Matiyu daga Sura biyar zuwa Sura bakwai. Abokai, duk inda kuke a yanzu, ina gayyatar ku ku saurara ga wa'azi a kan dutse. Ubangiji Yesu ya yi wa'azin nan ya yi shekara dubu biyu da suka wuce, littafi ya ce, bisa ga Mati Sura biyar, da Yesu ya ga mutane sun taru da yawa, sai ya hau kan dutse ya zauna, almajiransa kuma suka zo wurinsa, sai ya fara koya masu. Masu albarka ne waɗanda suka san kasawarsu ta ruhu. gama mulkin sama nasu ne, masu albarka ne masu ɓacin zuciya, gama za a yi musu ta'aziya. masu albarka ne masu tawali'u, gama za su gaji duniya, masu albarka ne masu jin yunwa da ƙishin yin abin da Allah yake so, gama za su ƙoshi. Masu albarka ne masu jin tausayi, gama za a ji tausayin su suma. masu albarka ne masu tsabtar zuciya, gama za su ga Allah, masu albarka ne masu haɗa zumunci, gama za a ce da su ’ya'yan Allah, masu albarka ne masu shan wahala saboda adalci, gama mulkin sama nasu ne, masu albarka ne ku sa'ad da mutane suka zage ku, suka ba ku wahala, suka kuma yi muku mugunta iri-iri saboda ni, ku yi murna da farin ciki sosai, domin za ku sami lada mai yawa a sama, gama haka ma annabawan da suka riga ku suka sha wahala. Kada ku yi tsammani na zo na in rushe dokar Musa da koyarwar annabawa, ban zo domin in rushe su ba, sai dai domin in cika su, gaskiya ina gaya muku, kafin sama da ƙasa su ƙare, ba wani layi ko ɗigo na dokar da zai wuce sai an cika komai duka, saboda haka duk wanda ya karya ko ɗaya daga cikin ƙananan dokokin nan, ya kuma koya wa mutane su karya dokokin, za a ce da shi mafi ƙanƙanta a cikin mulkin sama. Duk wanda ya bi su kuwa har ya koyar da su, za a ce da shi mai girma a mulkin sama. Ina gaya muku, idan ba ku fi malaman dokoki da farisawa adalci ba, ba za ku shiga mulkin sama ba, ko kaɗan. Kun dai ji an gaya wa kakanninmu cewa, Kada ka kashe wani, wanda ya kashe wani kuma za a hukunta shi, amma ni ina gaya muku, wanda ya fushi da ɗan'uwansa za a hukunta shi. Kun dai ji an faɗa musu cewa, Kada ka yi zina. amma abin da nake gaya muku shine idan mutum ya yi wa mace kallon shawa, ya riga ya yi zina kenan da ita a zuciyarsa. Har yanzu dai, kun ji an gaya wa kakanninmu cewa, Kada ka rantse kan ƙarya, sai dai ka cika alkawarin da ka yi wa Ubangiji, amma abin da nake gaya muku shine kada ku rantse sam, ko da sama, domin wurin zaman Allah kenan, kada kuma ku rantse da ƙasa, domin nan ne Allah yake ajiye ƙafafunsa. Abin da ya kamata ku ce kawai shi ne, I ko a'a, abin da ya wuce haka kuwa daga wurin mugun yake. Kun dai ji an gaya musu cewa, Ido domin ido, haƙori kuma domin haƙori. amma abin da nake faɗa muku shi ne, kada ku ƙi wanda ya yi muku laifi. Idan wani ya mare ka a kumatun dama, ka juya masa ɗaya ya mara. Idan wani ya kai ƙararka don ya ƙwace rigarka, to, ka ba shi har da mayafinka ma. Idan wani mai iko ya matsa maka, ku yi tafiyar kilomita ɗaya, to, ku yi tafiyar kilomita biyu. Kun dai ji an gaya musu cewa, Ka ƙaunaci ɗan'uwanka, ka ƙi wanda ba ya ƙaunarka, amma abin da nake gaya muku shi ne, ku ƙaunaci waɗanda ba sa ƙaunarku, ku yi wa masu ba ku wahala addu'a, ta yin haka ne za ku zama ’ya'yan Ubanku na sama, wanda yake sa rana ta yi haske a kan masu kirki da marasa kirki ma. ya kuma aiko ruwan sama a kan masu adalci da marasa adalci, idan waɗanda suke ƙaunarku kawai kuke ƙamna, wani lada za ku samu, ko masu karɓan haraji ma ai suna yin haka, idan kuwa ’yan uwanku kawai kuke gaida su, to, mi kuke yi da yafi na waɗansu? Ai, ko waɗanda ba Yahuda ba ma suna yin haka. saboda haka sai ku zama cikakku kamar yadda Ubanku na sama yake cikakke. Mati Sura shida Ku yi hankali kada hidimarku ta addini ta zama ta ganin ido, domin idan kuka yi haka, ba za ku sami lada a wurin Ubanku na sama ba. Saboda haka, idan za ka ba da baiko, kada ka yi ta surutu a kai, yadda munafukai suke yi a majami'u da kuma kan hanyoyi domin mutane su yabe su, gaskiya ina gaya muku sun riga sun sami ladansu kenan. Amma idan za ka yi wa wani mai bukata taimako, kada ka bar wani ya san abin da kake yi, abubuwan kirki da kake yi, ka yi su a ɓoye, ubanka kuwa da yake ganin dukan abin da ake yi a ɓoye zai baka lada. kuma idan za ku yi addu'a, kada ku zama kamar munafukai, masu sanya addu'a tsaye a cikin majami'u da kuma kan hanya, don mutane su gansu, gaskiya ina gaya muku sun riga sun sami ladansu, amma idan za ku yi addu'a, ka shiga ɗaki ka rufe ƙofa, ka yi addu'a ga Ubanka, wanda ba a gani, Ubanka kuma da yake gani a ɓoye zai baka lada. idan kuna addu'a, kada ku yi dogon surutu kamar waɗanda ba su san Allah ba, waɗanda suke tsammani idan suka yi dogon surutu ne za a ji su, kada ku yi kamar su, gama Ubanku ya san abin da kuke bukata kafin ma ku roƙe shi. Sai ku yi addu'a kamar haka, Ubanmu wanda yake cikin sama, a ɗaukaka sunanka mai tsarki. mulkinka ya zo, a yi nufinka a cikin duniya, kamar yadda ake yin sa a cikin sama, ka ba mu abincin yau da kullum, ka yafe mana laifofinmu, kamar yadda muke yafewa waɗanda suke mana laifi, kada ka kai mu cikin jaraba, amma ka tsare mu daga mugun nan, gama mulki da iko da girma naka ne har abada, amin. Idan kuna azumi, kada ku ɓata fuska kamar yadda munafukai suke yi, su dai sukan ɓata fuskarsu don su nuna wa mutane cewa suna azumi. Gaskiya ina gaya muku, sun riga sun sami ladansu kenan. Amma idan kana azumi, ka wanke fuskarka, ka shafa mai a kanka, don kada aga kana azumi. Ubanka da ba a gani, wanda kuma yake ganin abin da ake yi a ɓoye zai ba ka lada. Kada ku tara wa kanku dukiya a duniya, inda asu da tsatsa za su ɓata, inda kuma ɓarayi za su iya shiga su yi sata, sai dai ku tara wa kanku dukiya a sama, inda asu ko tsatsa ba za su ɓata ba, inda kuma ɓarayi ba za su iya shiga su yi sata ba. gama inda dukiyarka take, nan tunaninka yake. Ido shi ne fitilar jiki, idan idonka yana da lafiya, dukan jikinka ma zai cika da haske, amma idan idonka ba lafiya, dukan jikinka zai rasa haske, idan hasken jikinka ya zama duhu, lalle duhun zai yawa. Ba wanda zai iya bota wa shugabanni biyu. ko dai ya ƙi ɗaya ya so ɗaya, ko ya yi wa ɗayan aminci ya rena ɗayan, ba dama ku sa ranku ga bin Allah ku kuma sa ga kuɗi duk gaba ɗaya. Saboda haka, ina gaya muku, kada ku damu da yadda za ku rayu game da abin da za ku ci ko abin da za ku sha, ko kuma yadda za ku sami riguna don jikinku, rai bai fi abinci ba, kuma jiki bai fi kayan da za ku sa ba, ku dubi tsuntsaye mana, ba su shibka, ba su girbi, ba su tara a rumbuna ba, duk da haka Ubanku na sama ne yake ciyar da su, ba ku hi su daraja ba, wane ne a cikinku ta wurin damuwarsu zai iya ƙara wa kansa ko awa ɗaya ga kwanakin rayuwarsa? kuma don mi kuke damuwa game da kayan da za ku sa, ku dubi su furen daji yadda suke girma mana, ba su aiki ko saƙa komai, duk da haka ina gaya muku, ko sarki Suleimanu da dukan girmansa bai taɓa ado kamar ɗaya daga cikinsu ba. To, idan har Allah zai yi wa shawar daji ado haka, waɗanda suke nan yau, gobe kuwa a ƙone su balle ku, ya ku marasa ban gaskiya. saboda haka kada ku damu da cewa, Me za mu ci, ko me za mu sha, ko me za mu sa, gama waɗanda ba su san Allah ba, su suke neman waɗannan abubuwa, Ubanku na sama kuwa ya san kuna bukatar duk waɗannan abubuwan, muhimman abu na farko shi ne ku miƙa kanku ga al'amuran mulkinsa da kuma aikata nufinsa, za a ba ku har da waɗannan abubuwa ma. Mati Sura bakwai Kada ku ba kowa laifi, don kada a ba ku, gama da irin shari'ar da kuke yi wa mutane, da ita za a yi muku shari'a, mudan da kuke auna wa mutane da shi, da shi za a auna muku. don me kake ganin ɗan hakin da yake cikin idon ɗan uwanka, amma baka kula da gungumen da yake cikin idonka ba, ko kuma yaya za ka ce wa ɗan uwanka, bari in cire ɗan hakin da ke cikin idonka, bayan gungume yana cikin naka ido, kai munafuki, ka cire gungumen da yake cikin idonka tukuna, don ka iya gani sosai yadda za ka cire ɗan haƙƙin da yake cikin idon ɗan uwanka. Duk abin da kuke so mutane su yi muku sai kuma ku yi musu, gama wannan shi ne manufar koyarwar dokar Musa da ta annabawa. Ku yi ta roƙo, za a ba ku, ku yi ta nema, za ku samu, ku yi ta ƙwanƙwasa, kuma za a buɗe muku, gama duk wanda ya roƙa, za a ba shi, duk wanda ya nema zai samu, kuma duk wanda ya ƙwanƙwasa za a buɗe masa. Ku shiga ta ƙaramar ƙofa, gama ƙofa zuwa hallaka tana da faɗi, kuma hanyarta tana da sauƙin bi, masu shiga cikinta kuma suna da yawa, amma ƙofar zuwa rai ƙarama ce, hanyarta kuma da wuyar bi, masu binta kuma ba su da yawa. Ku yi hankali da annabawan ƙarya waɗanda suke zuwa wurinku da kamannin tumaki, amma a ainihi su kamar kuraye ne da suke cikin tsananin yunwa, za ku gane su ta wurin aikinsu, za iya samun ’ya'yan inabi daga jikin ƙaya ko kuwa za a sami ɓaure daga jikin sarƙaƙiya, haka kuma kowane itace mai kyau yakan ba da ’ya'ya masu kyau, itace mara kyau kuwa yakan ba da ’ya'ya mara kyau, itace mai kyau ba zai iya ba da munanan ’ya'ya ba, haka kuma munanan itace ba zai iya ba da ’ya'ya masu kyau ba, duk itacen da bai ba da ’ya'ya masu kyau. sai a sare shi a jefa a cikin wuta, saboda haka da irin aikin annabawan ƙaryan nan za ku gane su. Ba duk mai ce mani Ubangiji, Ubangiji ne zai shiga mulkin sama ba, sai dai wanda ya yi abin da Ubana wanda yake cikin sama yake so. A ranar nan mutane da yawa za su ce mani, Ubangiji, Ubangiji, ba mun yi wa'azi cikin sunanka ba? ba mun kori aljannu cikin sunanka ba, ba mun yi abubuwan ban mamaki da yawa cikin sunanka ba, sa'an nan zan ce musu, Ni ban taɓa saninku ba, ku rabu da ni, ku masu yin mugunta. Saboda haka duk wanda ya ji wannan maganar tawa, ya kuma yi amfani da ita, zai zama kamar mai hikima wanda ya gina gidansa a kan dutse. da ruwa ya sabko, koguna suka cika, iska ta taso ta buga gidan, amma bai faɗi ba, domin an gina shi a kan dutsi ne. Duk wanda ya ji maganan nan tawa, kuma ya ƙi ya aikata zai zama kamar wani wawa wanda ya gina gidansa a kan yashi. Da ruwa ya sabko, koguna suka cika, iska ta taso ta buga gidan, sai gidan ya faɗi mummunar faɗuwa kuwa. Da Yesu ya gama faɗan waɗannan abubuwan, sai taron mutane suka yi mamakin koyarsuwarsa, domin ya koya musu kamar mutumin da yake da iko, ba kamar malaman dokokinsu ba. Abokai, ya kamata mu tsaya a nan yau, domin lokaci ya ƙare, ina fata za ku saurara ga darasi na gaba. domin mu yi tunani tare a kan zantuttukan nan masu zurfi, masu ban shawa waɗanda muka ji yau, zantuttukan Yesu, babban malami daga sama. Allah ya ba mu ganewa a kan abin da muka ji yau, ina barin ku da wannan kyakkyawar magana wadda Ubangiji Yesu ya faɗa bisa dutse. Muhimmin abu na farko shi ne ku miƙa kanku ga al'amuran mulkin Allah, da kuma aikata nufinsa, za a ba ku har da waɗannan abubuwa ma. Mati Sura shida aya talatin da uku Allah ya taimake mu, Amen.